muna cikin karanta hadithu ibn Umar radiyallahu anhu shine al salis mun karanta gabobin farko a ƙarshe mun yi magana akan sallah domin ya ce wa iqamus salah ko wa iqamis salah da tsaida sallah uwa ga wata matsala muhimmiya wadda indai malamai suka yi magana sallah sai sun kawo ta shine menene hukuncin wanda ya bar sallah ya ƙi suna cewa barin sallah yana iya yiwuwa a kashe biyu yana zuwa a yanayi guda biyu barin sallah mutum ya barta saboda kasala saboda abubuwa sun mai yawa saboda yana ganin sabgar da ya shiga ciki ta fi sallar muhimmanci wannan shi ake kira taraka salata tahawunan wa takasulan wa tashaghulan anha ya bar sallah saboda wulakanta sallar saboda ya shagalta gabarinta saboda kawai bai ɗauke ta da muhimmanci ba kashi na biyu kuma shine wanda zai bar sallah inkaran li fardiyatiha wa juhudan li wujubiha shi ya yin sallah ne saboda an ce mai me yasa baka yi sallah ba ya ce saboda ina ganin ba dole bane sai ai ko an dauke mai ko yana ganin a'a ma duk dabaru ne ko addinin za a iya yin sa ba tare da an yi sallah ba to wayannan mas'aloli ko surori guda biyu karkashin mas'ala daya kowanne tana kowace malamai sun tattauna ta a gefe mu fara daukan ta farkon kaga dai duk wanda ya bar sallah yana mai inkarin wajibcinta duka a immatul islam al-fuqaha wal muhaddithuna wa ulama'ul umma duk ba su yi saɓani ba cewa kafiri ne wannan inkarin sallar da ya yi to inkari ne wanda zai fitar da shi daga musulunci domin sallah tana cin abubuwan da yake ma'lumun min da da tsarura, bayan ma na soshi wanda suke karara wanda suke nuna cewa barin ta kafirci ne to sai sura ta biyu misali na biyu na wanda zai bar sallah watakila biki ne ya biki ta ƙin sallar tana tunanin sai ta je gida ko ma sun jera kwana uku suna biki ba ta yin sallar tana tunanin sai an gama ta rama ko ma tana da tunanin ruwa ta sha ko yanayin ta ne ko yanayin ta ne kamar magina da abin da ya kama da haka ko 'yan boko masu mitin a ofis ko 'yan kasuwa da suke ganin sun tafi sallar kamar wani rabo da Allah ya tsara musu ya tsaga musu zai wuce su kaga wannan su a ransu ba wai suna inkarin wajibi ba ce amma kasala da raunin imani da shagaltuwa da wani abu wanda bai kai sallar muhimmanci ba amma shedan ya musu fitsari aka suke ganin cewa kamar wannan yafi sallar muhimmanci ita a iya riskarta to anan saɓanin malamai yake malamai sun karu junan ilimi zuwa gida biyu kaso na farko su ne fawa'if ɗin da suke ganin cewa ko ta'ifar da suke ganin cewa barin sallah ko ba don wai kana inkarin wajabcinta ba ne kafirci ne shi ma ba shi da bambanci da wanda zai inkarinta wanda wannan ƙaulin an samu da yawa daga cikin sahabbai ita ce fatawarsu kamar na umar kamar na abdurrahman dan auf mu'az dan jabal abu huraira abdullahi dan mas'ud abdullahi ɗan abbas jabir ɗan abdullah abu darda duk ce babu bambanci da wanda zai batta yana mai inkarin wajabcinta da kuma wanda zai batta yana mai a wulakanta ta ba tare da ya inkarin kuma wannan ita ce fatawar al'imamu ahmad ibn hanbal da al'imamu ishaq ibn rahawiya da al'imamu abdullah ibn mubarak da ibrahimun naka'i wannan a'imman duk sun tafi akan haka suka kafa hujja da hadithu Jabir wanda yake cikin sahihu Muslim da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bainar rajuli wa bainash shirki tarku salah bambancin da ke tsakanin mutum da shirka shine barin sallah suka ce gidan biyu ne ko gidan musulunci ko gidan kafirci menene kuma hajiz din menene yake shinge tsakanin biyu suka ce sallah ce da haka da ka bari ka fada ɗaya gidan da suka kafa hujja kuma da hadisin Abdullah ibn Shaqiq wanda zo cikin al-Mustadrak ala sahihain da kuma uh, jamian Tirmidhi mala Albani ya inganta hadisin athar din Abdullah ibn Shaqiq da yake cewa kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna shay'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghayra salah sahabba alaihi wasallam suka kasance ba sa ganin akwai wani aiki na musulunci wanda in mutun ya bar shi ya kafirta in ba sallah ba kaga nan ma sai aka yi iflaki sai ya ce barin sallah din ba tare da yi fashin baki ba cewa barinta da kasala ko barinsa barinta dan inkari madhabi na biyu shine malaman da suka fayyace suka ce a'a dole ne akwai bambanci tsakanin wanda zai inkarinta da kuma wanda zai batta dan kasala dan sakaci da haka suka ce in ya batta ne dan sakaci to fasiki ne amma ba kafiri bane wanda wannan shine kaulin jumhurin malamai yan uwa masu albarka al malik fatawarsa kenan Al'imamu shafi'i al abu hanifa duk fatawarsu kenan kuma sun kawo hujjoji daga cikin hujjar da suka bayar sun ba da hadisin da ya zo cikin musnadil imami ahmad kuma ya zo cikin muwatta malik malam albani ya inganta shi a sahihul Jami'a hadisi mai lamba 3238 wanda Annabi sallam yake cewa khamsu salawatin katabahunna Allahu 'ala al-'ibad wa man jaa bihinna lam yudayya minhunna shay'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'inda Allahi 'ahdan an yudkhilahu al-janna wa man lam ومن bihinna falaysa lahu 'inda Allahi 'ahdan in shaa 'adzabahu wa in shaa adkhalahu al-janna ma'ana salloli guda biyar Allah ya wajabta wa bai duk wanda ya tsaya da su yayi su kamar yadda aka ce bai tozarta wata daga ciki ba saboda raina ta ko sakaci da kula da haƙƙinta to Allah ya ɗauka wa kansa alƙawari akan zai shigar da shi aljanna sai ce amma wanda bai zo da su ba yadda aka umarce shi to fa wannan ba shi da wannan alƙawarin a wurin Allah in Allah ya ga dama zai azabtar da shi in ya ga dama kuma ya shigar da shi aljanna sai suka ce wannan hadisin wajhul shahada a cikin sa Allah jalla wa ala sallam ya ce Allah in ya ga dama zai shigar da shi aljanna ma'ana koda ya tozarta su din kenan da haka sai suka ce inda a ce barin da ya kafirci ne to bai kamata ya cancanci aljanna ba domin aljanna ai haramun ce a ga kafirai inna Allah harramahuma ala alkafirin Allah ya haramta na'imul janna game ga kafirai lokacin da ‘yan wuta za su dinga tambaya suna cewa an afidu alaina min alma au mimma razaqakum su kalli ‘yan aljanna su ce ku ɗan kwararo mana ruwa mana sanyi ko kuma daga cikin kaɗan daga cikin ‘ya'yan itatuwa ko ‘ya'yan kayan jin daɗi da Allah ya azurta ku sai ‘yan aljanna su ce inna Allah harrama huma alal kafiri Allah ya haramta su ga kafir to aka ce an haramta ma abin ka ci shi ga kafir to ya za kuma a halatta maka ka shiga don haka kuma suka kafa hujja da cewa Allah jalla wa'ala yana cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ويغفر ما دون kaliman ya sha. Allah jalla wa'ala baya gafartawa in aka mutu ana shirka da shi aka da shi akan hada shi da wani a wurin bauta amma duk abin da yake koma bayan shirka Allah yana yafewa wajhul istishhad suka ce barin sallah ma yana cikin koma bayan haka kamar yadda kuma suka kafa hujja da hadithu Hudhaifa ibn al wanda ya zo cikin sunan Ibn Majah da al-Mustadrak ala sahihain na Hakim al'allamatul albani ya inganta shi cikin asilfila sahiha hadisi mai lamba 87 inda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hankali in zamani ya tura musulunci zai dinga lalacewa zai dinga karewa kamar yadda tufafi in kana sa su yau da gobe suke karewa suke tsufa manzo Salam ya har sai an zo lokacin da ba a san ma meye azumi ba mecece sallah menene aikin hajji ce sadaka manzo Allah sallallahu yace za a wayi gari cikin dare Allah zai dauke alqur'ani mai girma dan haka za a nemi alqur'ani a bayan duniya farka sai a samu wasu bangarori cikin mutane zaka samu wani tsoho ne zaka ji in ya tashi sai ya ce eh mu mun samu dai iyayenmu suna cewa la ilaha illallah dan haka mu ma muna fada sai almajirin Hudaifa da ake kiran tafsila ibn zufar sai ya ce wa hudaifa ya ce to amfanin mai la'ilaha illallah za ta yi musu alhalin ba su san mai ce sallah ba mai azumi menene hajji mai ce sadaka sai sai na Hudaifa kawai sai ya kau da kai bai ce masa komai ya ƙara maimaita mai har sai da ya maimaita sau uku daga a ta ukun sai a na ukun sai sai na Hudaifa ya juyo ya kalle shi ce kai sila ai abubuwa uku za su iya tseratar da su daga wuta ai abubuwa uku za su iya tseratar da su daga wuta to mala albani bayan ya kawo wannan hadisin ya faɗi wata fa'ida inda yake cewa wannan hadisin akwai wata fa'ida ta fiƙiwa a ciki muhimmiya ita ce cewa shaidawa babu wanda ya cancanta a ɗayan tashi da bauta sai Allah wannan kaɗai la ilaha illallah za ta iya tseratar da ma'abocinta ta hana shi da dawwama a gidan wuta ranar tashin alkiyama ko da kowa ya yi tasgaro an samu tasgaro a ɓangarensa wurin kulawa da ragowar arkanin islam kamar sallah da ta shi ya sa mala albani bayan ya gama sai ce ina ganin kamar ra'ayin jumhurin malamai da ba su kafirta wanda ya bar sallah ba saboda sakaci ina ganin shi ne daidai wa ana ara annas sawaba ra'ayin jimhurin yace kuma ina ganin bayanan da suke zuwa daga sahabbai dukkaninsu ba nafsi bane da suke nuna cewa wanda ya bar sallah gidigat ya kafirta domin ai akwai kufrun duna kufur akwai kafircin da bai kai babban kafirci ba wallahu ta'ala ala ‘yan uwa masu albarka a jumhurin malamai daga cikin dalilan da suka bayar suka ce ai ba koyaushe bane in shari'a ta yi amfani da lafazin kafirci take nufin mutum ya fita daga musulunci a to wani zubin ana cewa kaza kafirci ne ana nufin ɗabi'a ce ta kafirai bai kamata musulmi ya yi ba don haka amma shi idan ya aikata bai zama kafiri ba har ma suka fito da wata ka'ida suka ce ba duk wanda ya kafirci bane ya zama kafiri kamar yadda ba duk wanda ya bid'a bane ya zama dan bida'a. eh idan mutum ya dawwama yana yi aka kawo mai da shuba, aka tsaye mai da hujja amma bai daina ba to da hukunci sai ya dauki sai ya hau kansa wanda wannan zamu ga asali ne wanda a immatul islam da yawa suna magana a kansa misali yanzu ka dauki shehu islam ibn taymiya Allah ji kansa da rahma zaka ji a majmu'ul fatawa yana tattauna da wanda suka saba mai a ra'ayi sai ya ce wannan abin da kake faɗa ka san ko me kake cewa da ni na faɗi wannan abin da kake faɗa da na kafirta ma'ana kai ba zan kafirta ka ba saboda baka san hadarin abin da kake faɗa ba baka san cewa ya ci karo da me ba alqur'ani da koyarwar manzo sallallahu alaihi wa sallam yanzu misali 'yan uwa ka ɗauki wannan alhadithul muttafaq alaihi din riwayat sayyidina abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi yace sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr zagin musulmi fasikanci ne kuma idan ka yaƙe shi kai faɗa da shi kafirci ne babu wani cikin shurrahul hadis wanda ya ce wannan kafircin da aka yi magana cikin wannan hadisin shine wanda yake fitowa daga musulunci domin ai an samu rashin fahimtar juna har a tsakankanin sahabbai Allah ya ƙara musu yadda ya ƙara musu daraja shin wannan yana nufin sun kafirta aljawabu la dan haka kaga kai rigima da wani baya nuna ka kafirta amma ana gaya maka cewa kada ka dinga yin wannan abin kana ganin halal ne wannan abun yana da haɗari ɗabi'a ce wanda bai kamata musulmi ya yi ba don haka ‘yan uwa masu albarka na tsaya a wannan gabar na ja mintuna da dama saboda muhimmancinta fi sabilillahi sallan nan a lokacin da muke ciki za mu ga da yawa suna tozartar da ita babu maganar kuma matan babu maganar maza kuma tozartar da sallah mutum abin yana bin sa ne tun daga kuruciya tun daga farawa kana yaro wanda ba a kula da shi ba wurin yayin sallah ko kuma an yi iyayi amma shi kuma ya sha tun bangaro ya watsar to in bai wasa ba sai kaga har girman na sha ganin waɗanda sun zama mukallafai sun zama baligai amma wallahi sai kaga ba su fiye kula da sallah ba a cikin maza da mata da aka yan uwa mai hattara waɗanda Allah ya ɗora mana amanar su a ƙarƙashinmu na daga matanmu ko kuma a'a mazajenmu ko ‘ya'yanmu ko abokanmu mu yi ƙoƙari mu tabbatar suna yin sallah mu tabbatar suna yin sallah Allah ta'ala ya samu dace mu je gaba ta gaba ita ce zakka wannan hadisin na Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ya magana akan bada zakka wannan zakkar 'yan uwa masu albarka Allah jalla wa ala shi wajabta ta ga kowane musulmi wanda yake mallakar nisabi na zakka kuma sannan aka sanya a wasu dukiyoyi sanannu da sharuɗa sanannu malamai suka ce az-zakatu an ɗauko sunan ne daga tsarkaka wato zakka tana ɗaukan ma'anar tsarkaka da daɗuwa tsafta albarka domin duk dukiyar da zakka ta ratsa a cikinta to wannan abuwa da aka ambata shi ne yake wakana a cikinta za ta tsarkaka za ta samu tsuwa ta yi albarka za ta shiga tsakanin ma'abocinta daga rowa da tsabagen san abin duniya ko kuma bala'i ya zo ya afka wa dukiyar kuma wannan Zakkar kamar da muka sani nusus na shari'a sun tabbatar da ita wanda daga ciki akwai wannan ya ishe ka aya ta 103 ta cikin suratul tauba wadda Allah jalla wa ala yake cewa khul min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ka karbi zakka daga dukiyoyinsu wannan karɓar da zaka ita zakkar zaka tsarkake su ta tsaftace su daga mai duk abin da yake koma bayan da duwa da albarka da tsaftata amma sai ya kira ta da sadaka anan to kuma abin abinda ake nufi da ita shi ne zakka wadda take ta farilla wadda fukuhawul islam suka yi ta bayani akan hukunce-hukuncenta kaga dai shari'a ta kwaɗaita sosai a bada wannan zakkar kuma ta faɗi cewa ba da zakka yana daga cikin dalilan saukar rahma ga ma'abocin zakkar da kuma garin da ake fitar da zakka din Allah jalla wa'ala ya ce والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله سيتي أولئك سيرحمهم الله يا أنبتا أسفة سكومة سنة بعد زكاة سيتي وأن كاننك سوني وأن الله زي مصر رحمة ما مفهوم وانا وانا بسبايربا باير با رحمة الله yan uwa masu albarka malamai sun ce ba da zakka yana tsaftace zuciya gabar rowa da ƙyashi da ƙeƙashewar zuciyar wadda ake yawan samu a cikin zukatan wasu daga cikin bayan Allah shi yasa ai a ayar baya din waccan aya ta 103 yace khudh min amwalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha malamai suka ce ba da zakka yana janyo cin nasara akan abokan gaba suka ce ba gashi Allah jalla wa'ala a aya 41 cikin suratul hajj yana cewa allazina innakannahum fil ard aqamu ssalah wa atu zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar sayati walillahi 'aqibatul umur manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya kudaitar abada zakka yace bada zakka yana cikin sanadiyar dalilin da yake kaiwa a shiga aljanna idan dukkanin mun san hadisin uh, abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu wanda yake cikin sahihain bukhari da muslim yace wani mutum ya zo yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka bani labarin wani aiki da in nayi zai shigar da ni aljanna me annabi sallam yace mai yace ta'budullah wala tushrik bihi shay'a wala tushrik bihi wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasil ar-rahim ka bauta Allah ka haɗa shi da kowa wurin bauta ka tsaye da sallah ka ba da zakka ka sada zumuncin za ka shiga aljanna sannan ‘yan uwa masu albarka duk dukiyoyin da muka ga Allah yana bamu da abubuwan alfanu na yau da kullum za ka ga kowanne yana tare da alkhairi da sharri to dukiyarka da Allah ya baka in ka fitar da haƙƙin Allah na zakka ɗin nan wanda yake a ba mabukata asnafu samaniya mabukatan nan kashi-kashi mutum takwas ɗin nan ko gida takwas ɗin nan to wannan fitar da zakkai yana kawar da sharri gabarin wato sharrin ya fada ma cikin zakka wanda wannan yan uwa masu albarka wata gaba ce wadda mawadatanmu na ce mawadata duk wanda ya kai ya fidda da zakka ai sunansa mawadaci ba sai ya mallaki biliyoyi ba da sun gane da sun yi garajen fidda da zakka saboda security ne ga dukiya kaga <clears throat> manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man adda zakata mali faqad dhahaba anhu sharru duk wanda ya dauki haƙƙin dukiya ya bayar ya fitar da zakkar dukiyarsa to sharrin da ke cikin dukiyar zai tafi wannan hadisin al-Imam tabarani da Ibn Khuzaima mala albani ya inganta shi a cikin at-Targhib wa tarhib hadisi na 743 sannan a gefe guda zamu ga zakkan nan da aka yi magana an razana kwarai da gaske kan mu kuskura mu hana ta Allah jalla wa ala alqur'ani mai girma yayin bayanin cewa wanda yake hana zakka ta gwal dinsa ko azurfa a yin sai ka ce da duk abin da kuma asalin su gwal ne ko azurfa kaga dukiya kenan ta kuɗi to ranar tashin alkiyama to wannan abin da ya hana sai ya zama mai nadama domin za a yi mai azaba da wannan abin da ya tara ya taskaci in ka so ka karanta aya ta 34 ta cikin suratu tauba والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم fa zo ma kuntum taknizun dukiyar za a zo a narka ta a cikin wuta ta koma wuta jajazur a zo ana yi musu lalata a fuskar su da gaffan fuskokinsu da bayan gadan gadon su, da ko'ina na jikinsu ana cewa wannan ita ce dukiyarku da kuka taskace ku ɗanɗana abin da kuka sance kuna taskacewa kamar yadda za mu ga a a wani gefen daban Allah jalla wa ala bayanin cewa masu hana zakka da sannu zai maganin su ya kaskantar da su ranar tashin alkiyama zakayyar rowar da suka yi a nan duniya a gani al-imam ibn kathir karkashin ayan nan ta 180 wadda take cewa wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khayran lahum bal huwa sharrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm al ya kawo hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu wanda yazo cikin sahih yake cewa Annabi sallam yake cewa duk wanda Allah ya bashi dukiya bai fitar da zakarsa ba to ranar tashin alkiyama sai an zo mai da da shi a matsayin wani muciji kumurci mai kora wanda yana da wata mummunar sifa zai zo ya dinga firgita shi yana razana shi yana yana yana karansa yana harbinsa yana cewa ni ce ni ne dukiyarka ni ne dukiyarka da ta ka taskace sannan manzo sallam ya karanta wannan aya ta 180 Yan uwa masu albarka daga cikin sharrin hana zakka shine Allah yana yin fushi ya daina saukar da ruwan sama kamar yadda hadisin sayyidina Abdullahi dan Umar yake tabbatarwa wanda yazo cikin musnadil Imam Ahmad al'allamatul albani ya inganta shi a silsilar sahiha hadisi mai lamba ɗari da shida. wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma bayi ba za su hana zakkar dukiyarsu ba face sai Allah ya hana su ruwa daga sama yace sai an je matakin da wallahi ba dan dabbobi ba da Allah bai saukar da ruwa ba da haka 'yan uwa masu albarka zakka ba dabaran malamai bace zakka tana cikin hanyoyin da musulunci ya bi don ya gusar da talauci da fatara da yunwa a cikin al'umma musamman a wannan gabar da muke ciki gwamnatocinmu sun matsa ƙasar ba daidai take ba ba ta tafiya daidai Allah jalla wa'ala ya ba mu mamakon arziki kai ka ce ƙasar nan tamu mutum in aka shuka zai iya fitowa a yayin da akwai ƙasashen da sun yi nisa a cikin science da technology amma Allah jalla wa'ala ya ƙi ya tsiran musu da tsiro guda ɗaya amma baiwar da aka yi mana ta zama babu ake cewa da hausa menene rijiya ta bayar guga ta hana guga ya hana ko kuma a kura da shan duka gardi da kwashe kuɗi dukiyar ƙasar tamu man fetur ɗin da wane ne kawai wasu ake wa wahala abin duk zirarewa yake an rasa inda abin ya zama kiki kaka to don haka ta ɓangaren musulmi da za su yi organizing ɗin kansu muna da kuma bodies da suke wannan muna da gidan zarka a nan kano a roƙo wurare akwai hukumomi na zarka da hubus to wannan a motsa wannan abubuwan su aikin su yadda ya dace a cire san zuciya a sanya amintattun mutane waɗanda za su shiga lungu da saƙo birni da ƙauye su sakato waɗanda suke wato Allah ya ce haƙƙinsu ne a basu a ɗauka a basu wallahi sai an rage crimes da yawa da yawa wannan laifuffukan na ƙwacen waya da abin da ya kama da haka wallahi idan aka ba da zakkan nan baja baja wallahi sai an rage raɗaɗi to a gefe guda kuma gwamnatin ita ma inda gaske take ta ɗan saka wani abu a ciki to sai ka gama sha Allah an samu mafita Allah ya samu hankalta yan uwa masu albarka wannan hadisin ya magana akan hajji kuma hajji shi ma ɗaya ne daga cikin tuwasu domin ya ce an gina musulunci a kai ko abubuwa guda biyar wanda a ciki ya ambaci hajji wanda alkur'ani mai girma ya tabbatar da wajibcin hajji walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila al-imam shaukani shawkani rahimahullahu ta'ala yake cewa nan da Allah yake walillahi wannan lam din ana kiranta lamul ijab ko lamul lami ne da ake amfani da shi a harshen larabci don a maka kaza don haka a hajji wajibi ne shi ma ga wanda ya samu dama to akwai matsaloli na cewa matsalar shin hajji yana wajaba ne alal fawr am alal tarahi cewa bisa garaje da zarar Allah ya wadata ka kai tsaye ya wajaba a shekarar ka tafi hajji ko ko zaka iya jirkintawa Allah ya baka wadata kace sai nan da shekara biyar zaka yi aikin hajji wannan matsala ce wadda malamai sun tattauna ta da yawa watakila kamar nan ba shine muhallin koro wannan bayanan ba amma dai a dunkule mu sani cewa hajji yana cikin mafi fitan ayyuka da bawa yake kusanta kansa ga Allah jalla wa'ala kuma ibada ce wadda ta hada dukiya da kuma jiki shi yasa ma a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin sayyidina Abu Huraira wanda yake cikin sahihain annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal hajjul mabrur laysa lahu jaza'un illa janna a wani lafazin kuma yace laisa lahu tawabun illa janna karbabben aikin haji ba shi da wani sakayya sai aljanna kuma za mu ga shi ma an sa mai dokoki da ƙa'ida da ladubba yadda ake so mutum ya hajjinsa izamto mai amfani lafiyayye ba tare da ya cuci wani ba ko ya yi batsa ko ya yi abin da bai kamata ba ma'ana ita ma ibada ce da ake so a kula da ita kamar yadda ake kula da ragowar ibadu ‘yan uwa masu albarka a hadisin ya magana akan azumi wanda azumin ramadan ake nufi kuma shi ma wajibi ne shi yasa ya wa saumin ramadan azumin watan ramadan kamar yadda aya ta 183 cikin suratul baqara ta tabbatar da wajabcin azumi يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نيتي لعلكم تتقون وأن لعل أذن شان الله تأتي للتحقيق شوى تبس تهنير أزمي ذاكو سامو صوران الله يوم ما سأل بركة لوكا شيئي ننزل دس آية سيكما أزمان ترى إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته